Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 6 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji yadda matasa a Najeriya ke kiran dattawa da su ɗan koma gefe guda su masu ɗan ɗana shugabancin ƙasar. Za kuma a ji yadda aka kwana game da batun sasanta 'yan jam'iyyar APC tun bayan da aka kafa wani kwamitin sasantawa. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaimu Barma za kuma a ji sharhin jaridun Ghana da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Amurka da Jamus sun ƙara jaddada dagewarsu kan bayar da goyon baya ga iyaucin Ukraine da kuma kare kan iyakarta a jiya Laraba suna masu gargaɗin cewa akwai abin da suka kira gagarumin sakamako kuma mai tsanani idan har rasha ta mamaye ukraine sake gargaɗin da suka yi na zuwa ne 'yan kwanaki gabanin tattaunawa tsakanin amurka da rasha da aka tsara yi a geneva a mako mai zuwa da jamus da amurka suna ganin abubuwan da rasha ke yi game da ukraine din a matsayin wani babban kalubale ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a turai a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin wata ganawa da manema labarai tare da ministar harkokin wajen jamus annalina barbok a yayin da ta kawo ziyara a jiya laraba gwamnatin najeriya ta ayyana kungiyoyin masu ɗauke da manyan makamai da ake zargi da yin garkuwa da mutane da dama a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda a wani yunkuri na daƙile tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar Mutanen da ake kira da gungun 'yan fashi da makami sun daɗe suna addabar jihohin arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya suna kai hare-hare ƙauyuka da sace kayayyaki da kuma yin garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa amma tashin hankali ya daɗa wanzuwa sosai. Gwamnatin shugaba Muhammad Buhari tana faɗa da masu tsatsauran ra'ayin addini a arewa maso gabas fiye da shekara goma. Ta sha fama da matsin lamba cewa ta ƙara azama wajen ɗaukar matakan tsayar da kai hare-hare da 'yan ta'addan ke yi. A cikin kundin bayanai na gwamnati da aka wallafa ranar Laraba an ce gwamnatin tarayya ta bayyana ayyukan na 'yan bindiga da 'yan ta'adda a matsayin ayyukan ta'addanci da saba doka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da dakarun kawance na ci gaba da mayar da martani bayan wasu hare-haren rokoki da na jirage marasa matuka a Siriya da Iraq da mayakan sa kai masu alaka da Iran. A jiya laraba ne dakarun kawancen da Amurka suka zargi mayakan sa kan da ke da goyon bayan Iran da kai hari Green Village wani sansanin dakarun Syrian Democratic Forces SDF a arewa maso gabashin Syria da suka karbi sojojin ƙawancen da abin da ta bayyana da harbi har sau takwas na wuta kai tsaye. Dakarun ƙawancen sun ba da sanarwar cewa sojojin sun mai da martani cikin gaggawa ta wajen harba bindigogin artillery a wurin da aka kaddamar da harin kusa da garin Mayadin. Kun hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu nufi najeriya inda wasu matasa ke ganin lokaci ya yi da ya kamata sabbin jini su jagoranci najeriya daga abuja ga nasiru adamu ilikaya da cikakken rahoton kato bayan kato na muna addu'a Allah su amince da shi ko wanda kunsu su amince da kabiru wayannan mutanen ba za su yi wannan majalisar ba saboda wannan ba abun da ya shafe su bane abun da ya matasan na magana ne a wajen daukar sabon shirin zauren matasa na BOA na farko a bana da aka gabatar a ofishin muryar Amurka na Abuja Ahmadu Adamu Giyade da ke kan gaba wannan ra'ayin ya ce ba alamun waɗanda suka daɗe kan madafun iko na da ranar da za su buɗe yar dama ga matasa su hau raga. iya ba wai ba za su iya ba dama ne ba za a ba su da idan aka duba su murtala abun da suka yi tun suna matasa suke ta yi abubuwan har yanzu ana ta tutiya da su amma me yasa yanzu sai tijo dan shekara saba'in da wani abu shi kadai yake duk waɗanda wanda suke son ɗan takarar nan daga sittin da wani abu zuwa saba'in me ya za su iya jinin su zai zo ya yi gaba da a dawo a ce su daina ma wani ba su da wani option ba su da wani karfawa su ba da aiki su ƙi binciken aikin su ba da kontarak ba a bibiyan kontarak yaya abu zai kare da haka in kana in kasa in idan ba a idan ba dokan ma su yi ta su suke fara taka dokan ma kafin ma a ce ga kan talaka talaka kuma shi ne doka yake aiki a kai shi ma matashi daga yobe ya yakubu ya lissafa wasu daga cikin shugabanni na najeriya da suka samu damar gudanar da mulki kuma suka yi abun a zo a gani a yayin da suke da karancin shekaru kar mu zo mu ɗauki wannan abu mu tsaya ana tumasattar da mu ana mai da mu bayi kuma mu zura wa abun ido muna kallon abun ba kamata yi a ce gaba in muka fito siyasar ma ta zama mana kawai kamar na american da muke koyi da ita wanda mutum ya zo ya hau duro ya tsaya yana cika mana baki ko kuma yana mana alkawuran da ba zai iya cika mana su ba kamata yi mu watsar da wannan mu tsaya mai karatun ta nutsu mu tsaya muna kawo irin matasa waɗanda za su kawo mana ci gaba da kuma ba mu dama mu tabuka abin da muke. Dattijuwa a taron Hajiya Mamu Balaraba ta mara baya ga matasan tana mai cewa akwai bukatar garan bawul ga masu jagoranci da ke son makalewa kan mulki har iya rayuwarsu. Kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa. Ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnoni da tsofaffin gwamnoni da suke fitowa suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa. Wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya. Ni na tambayar ku matasa ba shi wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne su wa'anda ake son su gidaje ake kakashe su me suka yi dan mu mun fito fili mun a cire su a sa mana yara matasa masu tsoron Allah wanda suka san za su amfana daga abin da za kuma sun san kan ba su amfana ba za a iya saukar da su a saka wasu karshe dai matasan sun nana mara ba ga dokar nan ta zaben yar tinke a fitar da gwani na jam'iyyu da shugaba Buhari bai sanya wa hannu ba inda majalisa ta ce za ta duba lamarin a sabuwar shekarar nan Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja. Najeriya. To gaida Nasiru yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya. Ana kyautata zaton Amurka da Japan za su tattauna ta yanar gizo a cikin satin nan inda za su farfado da alkawarin da suka ɗauka na tsare yankin India da Pacific. a daidai lokacin da suke ƙara fuskantar ƙalubalen barazanar nukiliya da makami mai linzami daga ƙasar sin da kuma koriya ta arewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lloyd austin za su gana da ministan harkokin waje na japan yoshimasa hayashi da ministan tsaro nobo kishi a yau alhamis domin ganawar ta yanar gizo ta kwamitocin tsaro na amurka da japan din. a lokacin ganawar tawagar za su tattauna hanyoyin da amurka da japan za su karfafa dangantaka don inganta da buɗe yankin india da pacific sannan su kuma tattauna batun annobar covid-19 matsalar ɗumaman yanayi da kuma wasu ƙalubalen ƙasa da ƙasa cikin bayanin da mai magana da yawun ma'aikatar ƙasa net price ya bayar akalla mutane sha uku ciki har da yara bakwai ne suka rasa rayukansu a wata gobara mafi muni da aka taɓa gani a garin philadelphia cikin tsawon shekaru bayan da na'ura mai gano hayaki take aiki a wani gidan haya a cewar sashin gobara ta philadelphia 'yan kwana-kwana sun isa wajen karfe 6 da minti 40 na safe karfe 11 da minti 40 agogon gmt sun yi kokari na tsawon minti 50 wajen kashe wutar a hawa na biyu a ginin mai hawa uku a cikin unguwar fairmount ginin mallakar hukumar kula da gidaje ta philadelphia ce da gwamnatin tarayya ke daukar nauyinta. mutane takwas sun tsere daga ginin ta ɗaya daga cikin ƙofofi biyu da ake da su sannan yara bakwai suna cikin waɗanda suka rasa rayukansu mataimakin kwamishinan sashen kashe gobara na farko greg murphy ya faɗa wa manema labarai a taron manema labarai cewa jami'ai ba su bayyana shekarun yaran ba. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa tunawa ba, kwanan baya ganin wasu 'yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun yi fushi da wasu al'amura. har wasu sun fice daga jam'iyyar aka kafa wani kwamitin sasantawa to sai dai da alamar dai har yanzu kwamitin na kokari ne ya gano bakin zaren madina dauda gare ki. Jam'iyyar APC ta dinkannin kaya a rikice-rikice wanda ya jefa makomarta cikin rashin tabbas bayan da jam'iyyar ta sanar da watan Fabrairu na wannan shekara a matsayin watar da za ta gudanar da taronta na ƙasa. Wani abu da ya ɗauki hankali shine jam'iyyar ta kafa kwamitin sulhu tun watanni uku kafin wannan lokaci wanda zai ƙoƙarin dawo da 'ya'yanta da suke neman ficewa saboda wasu ƙorafe-ƙorafe da suka biyo bayan zaɓukan shugabannin jam'iyyar daga gundumomi zuwa jihohi kafin taron ƙasa da za su yi. Akan haka shugaban Shugaban kwamitin sulhu, Sanata Abdullahi Adamu, ya ce kwamitinsa yana aiki tukuru wajen haɗa kan 'ya'yanta. Wannan sai sa mu wani hali na azama kan bukatan mu yi abin da Allah ya sauke mana yi a kammala kuma a kai wa jam'iyya report kafin ainihin taro na kasa baki daya na shekarar zahina convention kawo yanzu mun je jihohi irin su kano mun je irin su kebbi mun je su gombe mun yi magana da 'yan adamawa mun yi magana da 'ya'yan bauchi ko da yake abin da muka yi da bauchi da raba mu kammala ba sosai fi bilillahi. ba a samu matsaya yadda ya kamata ba dan waɗanda muke son su zo mu ji su su ji mu ba su hallara gaba ga kwamitin yadda ya kamata ba so zaka mun ba da dama za mu sake wayansu insha Allahu da mun dawo daga Legas daga na za mu je ogu a bekuta mun gana da bekuta allah ya sa yadda za mu wuce mu je oshun oshobo kenan capital din su daga nan za mu shigo ta baya mu shiga kwara daga nan kuma mu dawo nan abuja to sai dai duk da kokarin da kwamitin sulhu ya ce yana yi kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk na ganin da sauran rana a kaba a siyasar da ake a najeriya idan ka ji an ce an kafa kwamiti na sulhu don wata badakala da aka yi wa 'yan jam'iyya to a gaskiya ka kwantar da hankalinka ka kalla ba wai wani sulhu ake nema ba da ya wuce an san cewa ba za a canza yanayin da ake ba saboda kowa ba za a nemi a kowa adalci ba wannan cin zalin da aka yi dole ya tabbata to sai ka ga an ce a kafa wasu mutane wanda za su zo su rinka tattausawa wanda aka cuta su tattausa su su daddanne su inda za su iya daddanne su su ɓata musu lokaci da za su iya bata musu lokaci har ya zama na cewa an tabbatar da abin da ake so su haka duk wani wanda yake apc yake jin an ji masa rauni da yake tunanin wai za a kafa wani kwamiti da zai zo ya yi masa maganin wannan raunin gaskiya ɓata lokacin su yake a irin siyasar najeriya to kuma abu na biyu ma shine idan ana siyasa irin ta najeriya musamman eh, yadda muke ganin ta apc siyasa ce ta bukatan mukami daga takarar shugaban kasarsu zuwa ƙasa. Abin jira a gani shine yadda wannan kwamiti zai kammala aikinsa a cikin lokaci saboda jam'iyyar ta samu haɗin kan 'ya'yanta wuri guda a lokacin taron ƙasa da za ta yi domin fitar musu da shugabanni. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. gaishe ku yanzu kuma lokaci ne da zan dan koma gefe guda Sulaiman na barma ya shigo da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba. wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan shiri da ke matsayin na farko a shekarar nan ta 2022 za mu fara da yi wa daukacin masu bukata ta musamman barka da sabuwar shekara da fatan Allah ya bamu dukkan alkhairin da ke cikinta, shari kuma ya kare. To a yau shirin na ƙasa ya samu bakuncin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar makafin arewacin Najeriya, wanda a hirarsu da Nasiru Adamu El Hikaya a Abuja ya fara da gabatar da ƙungiyarsa kafin ya ci gaba da bayanin abubuwan da suka yi. a yayin wani babban taron da ya gudana a Kano. Sunana Ali Haya cikin jihar Kano kuma ni ne shugaban ƙungiyar. arewa freedom of the blind multipurpose cooperative society to yi mana bayanin menene ke tafi da wannan kungiyar zuwa sashen wasu na muryar amurka to alhamdulillah uh, na farko muna so mu sanarwa da duniya karkashin wannan gidan rediyo mai cike da karama a duniya don mun tabbatar wannan gidan rediyo yana cikin gidan rediyo na farko a dukkan faɗin duniya inda duk mutum yake to wannan gidan rediyo amansa yana kaiwa wajen alhamdulillah Uh, saboda haka wannan kungiya ta arewa freedom of the blind multipurpose cooperative society kungiya ce wacce take jibinta al'amuran makafi a dukkan jihohi goma sha tara har da abuja na arewacin najeriya wasu lokuta ma mukan tsallaka daga sahunmu na makafi mu shiga sauran guragu kutare da sauransu domin kungiyoyin da ake da su babu wata kungiya wacce take amo take bakin kokarinta da ijtihadi kamar kungiyar makafin arewa alhamdulillah allah ya ba mu juriyar yin haka kuma mun sami 'yan jaridu waɗanda su rahamarsu to ita ce su ganmu muna yin abubuwa kamar kowa allah ya saka musu da alhairi kwanan nan mun yi taro a jihar kano wanda dukkan jihohin nan guda goma sha tara har da abuja sai da muka ɗauki wakilai biyar biyar daga kowace jiha suka je kano muka rubuta gwamna cewar za mu yi taro na addu'o'i a kan halin da najeriya take ciki ubangiji allah ya bamu dawwamamman zaman lafiya waɗannan abubuwa da ake ta fama da su nan da can a najeriya ubangiji allah ka san dalilin afkuwarsu kuma za ka iya maganinsu allah ka maganta mana kuma sannan mai magana a kan halin taɓarɓarewa iliminmu mu makafin arewacin najeriya da 'ya'yanmu kuma sannan mu yi magana a akan lafiyarmu yadda muke kasancewa a asibitoci da kemis kemis ma idan koda da kuɗin mu muka je sai yadda muke kasancewa mu daɗa koka gwamnati waɗannan abubuwa allah ya taimake mu mai girma gamna ya zo gurin ba wakilci ba a wannan guri allah ya sani mai girma gwamna ya yi abubuwa da dama na jihar kano akwai wani makaho dan taraba wanda ya miƙe ya ce yana buga littafi amma ya tsaya saboda ya gaza yadda za a yi ma ya ci gaba da yin wannan abu nan take mai girma gwamna ya bashi naira dubu ɗari biyar ya ce je ya ci gaba da wannan aiki mun roƙi mota wanda muka ce muna zuwa tarurruka muna shan wahala mai girma gwamna wallahi daga lokacin wannan taro zuwa lokacin da ya bamu wannan motar kwana tara ne a tsakani mai girma gwamna a gurin ya ce wannan taro da aka yi ya ga makaho ya ga makauniya ya ga kirista ya ga musulmi ya ga musulma ya ga gasinan dai bai taba gani ba saboda haka wannan abu ya burge shi wanda ya haɗa wannan taro a yanzu kafin ya tashi zai tabbatar masa da zama ssa na makafi a jihar kano kuma hakan aka yi a lokacin mu a matsayina na president na arewa domin muna bukatar duk yadda za mu ga cewar jiha ta samu karbuwa a gurin shugabannin wannan jihar domin yi muka zo muka shiga muka gyara gyaran mu saboda haka a lokacin nan mai girma gwamna ya ce ni aliya haya gwarzo ni aka yi wannan ssa na bangaren makafi saboda irin abin da ya ga wannan kungiya ta yi saboda haka bayan wannan wannan mota ta zo ssa ya zo kuma free education tun daga firamare university da dukkan abin da kano ta mallaka na ilimi idan za mu yi karatu ko mu ko 'ya'yanmu wannan tabbataccen al'amari ne ya riga ya shuɗe kyauta ne ba za a biya ko kwabo ba ba abin da za mu biya har ya kasance ma idan kana da bukata ta wasu kayan aiki waɗanda kai baka da su to ka rubuta wa gwamnati ta ƙarƙashin ofis ɗina za mu kai wa gwamna kuma ya yi alkawari zai yi waɗannan a taƙaice kenan saboda haka na biyu mun zo abuja shekaran jiya mun gudanar da tarurruka akan kamar yadda wannan al'amari ne ya kasance a kano muna da fata da sha'awa sauran jihohi ma su yi irin wannan al'amari to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin ali gwarzo na kungiyar makafan arewacin najeriya da wakilin muryar amurka abuja nasiru adamu el hikaya ni suleiman muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. kuma a gaida suleiman yanzu kuma sai ridwan abbas da sharhin jaridun ghana ganiyar ta soma sharhin jaridun na yau kuma a sashen kasuwanci na jaridan na zakulu wannan labarin kasar ghana ta gano wurare goma sha bakwai na biosphere reserves karkashin hukumar nan ko dai kungiyar nan na majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ilimin kimiyya da kuma al'adu jaridar ta ce kasar ghana ta gano wurare goma sha bakwai domin waɗanda da a keɓe karkashin kungiyar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ilimin kimiyya da al'adu wannan biosphere reserves wato wuri ne da aka keɓe musamman domin kula da tsirrai da dabbobi kuma ana samun rayuwa na mutane a cikinsu domin ɗorewar wannan tsari tare da sa ido da kawo canji a cikin yanayin halin rayuwa ita kuwa da daily graphic wannan labarin ta tarwaito bana babu ayanarwa na halaka a cikin sabuwar shekara jarida ta ce yawan ayyanarwa da kuma gabatar da abin da zai faru da wasu mutanen allah da suke kiran kansu ke yi yayin da da aso sabuwar shekara baya-bayan nan bana ya ɓace ɓat a yayin shiganmu shekara ta 2022 yawancin fastoci da ke irin wannan lamarin sun gwammace su yi shi a sirci ba tare da sun bayyana wa jama'a ba watakila saboda su gudi wa kashe ni da 'yan sanda sun yi ne cewar duk wani prophet da suke kira ko wani mutumin Allah da zai yi wani hurucin da zai kawo tsoro kufar gaba zai iya fuskantar ɗauri gidan maza na tsawon shekaru biyar. An yi jana'izar uh, ɗan uwan tsohon shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahamman. Wannan ne labarin da The Herald ta ruwaito. Jaridar ta ce marigayi Emmanuel Adam Mahamman ɗan uwa ne na tsohon shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahamman. An yi bisunsa a Bole cikin jihar Savannah a ranar Lahadi aka yi bisun wanda ya dace da adiyan kwana uku. jaridar ta ci gaba da cewa shugaba muhammad da yan uwansa da duk dai dangi na marigayin sun daga gawar daga accra suka kai can yankin don biso inda sarakuna manya dangi da duk al'umma na bole da kewaye sun kai jana'iza haka kuma a bole domin wannan jana'izar akwai magakujerar jam'iyyar national democratic congress da kuma shugaba na shugabannin jam'iyyar alhaji muhammad idris sai kuma mataimakin chairman jam'iyyar alhaji sufu azuka da dai shugabanni na wannan jam'iyya da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ga a gaishe ka yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna aje mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka suna na Alhaji Musa Amurka siya da bakin Najeriya mazauni Ori. Ina son yin magana a kan abin da 'yan biyafar suka turo cewa a daina shigowa da shanun arewacin Najeriya a nan da wata shidda sun ɗauki wannan mataki. To yana da kyau su ɗauki mataki amma mu muna son yan arewa gwamnoni shugabanninmu da sobi da sabbi da masu ci yan majalisa na arewa su yi tsoron Allah sai muna adalci su kare mutuncin mu su kare mutuncin arewa wallahi sai Allah tambaye su domin su ne shugabanninmu ko muna so ko ba musu kuma muna musu kyakkyawan zato assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu sakkwato ga dalokar lokar ne a waɗanda 'yan ta'adda da unhoma ɗinsu wallahi inda ana son a ƙarshen su duk wanda an ka samu a halbe shi nan take babu magana shari'a halbe shi a take Allah shi kamar ƙarshen 'yan ta'adda Allah ka ba ka mu zaman lafiya sunan Muhammadu Buhari ka tashi tsaye ka tage da ƙafa da ku da jama'an tsaro. Salamu alaikum sashen Hausa Radio Amurka. Suna na ɗan Lamijo Jakadara jihar Niger. Najeriya. Ina yana mutane kadara fatan alheri da wanda Allah ya dawo da waɗancan da aka yi masu kidnapping a wata hudun da suka wuce sai ga shi nan yanzu nan karfe boko na yamma yau laraba Allah ya kawo su Allah ya ba su lafiya wanda ba su da lafiya Allah ya kara masu lafiya Allah ya su gan su lafiya ina yi masu fatan alheri Allah ya kiyaye na gaba alhamdulillah Allah mu je da kadara jihar Niger Najeriya Assalamu alaikum, Assalamu alaikum biyoyin Hausa. Mai magana Hamidu Kadar Labuwa daga nan Kadar Labuwa don ta Jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmi duniya gaba ɗaya. Ina musu barka da cikowa sabuwar shekara. Allah ya ba mu lafiya da zama lahiya albarkacin wannan sabuwar shekara. Ka kawo mana kwanciyar hankali albarkacin wannan sabuwar shekara. Amin summa amin. mai magana da kanan labuwa, daga nan kanan labuwa jan fita jamhuriyar niger da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. An ji cewa Amurka da Jamus za su kara jaddada dagewarsu kan bayar da goyon baya ga ɗiyaucin Ukraine da kuma kare kan iyakarta a jiya Laraba. Suna masu gargaɗin cewa akwai abin da suka kira gagarumin sakamako kuma mai tsanani idan har Rasha ta mamaye Ukraine. Akalla mutane sha uku ciki har da yara bakwai ne suka rasa rayukansu a wata gobara mafi muni da aka taba gani a garin Philadelphia cikin tsawon shekaru. bayan da na'ura mai gano hayaki ki aiki a wani gidan haya a cewar sashen kashe gobara ta Philadelphia. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifu kabir isa wadda ta taya gabatarwa sai kuma salaman abu da ya haɗa. da kuma injiniyan mu yanzu Nelson ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.